Kalangu, studio Masu sauraro barkamu da warhaka, studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame, yanzu kuma ga labarin da harshen Hausa. Bari mu soma da kanun labarun. Hukumar da ke kula da shirya da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta Seni a yau da sahe a nan Yame ta bayyana bukatunta na shirye-shiryen zaɓen da zai gudana shekara ta 2021. Yau da sahe ne kuma shugaban ƙasa ya aza birgin farko na ginin makeken otal da zai sabke bakin wato shugabannin ƙasashe. Rahoton musamman na yau zai bayani ne akan taimakon da CICR e ta yi wa 'yan gudun hijira kan fitinar da Boko Haram ke gudanarwa. To madalla masu sauraro sai a gyara zama a sha labarin dalla-dalla daga bakin gungu Muhammad Dantani. A cikin sanarwar da shugaban hukumar shirya da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta na dindindin Seni a yau da sahen nan a nan yame shirye-shiryen zaɓuɓɓukan za su dunkume miliyar 88 na kuɗin sefa ya bayyana hakan ne a yayin haɗuwarsa da abokanan hulɗa ta fuskar zaɓuɓɓukan ga fasarar bayanin da Metr Isaka suna yi wa Habibu Garba. Kudaden ayyukan hukumar zaɓe sai ne na shirin zaɓuɓɓuka na 2017 zuwa 2021 miliyar 7 da miliyan 274 da jika 491 da 'yan kai. Tsare-tsaren zaɓen ƙananan hukumomi miliyar 13 da miliyan 555 da jika 80. tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 'yan majalisun dokoki da na shugaban ƙasa zagaye na farko miliyar goma sha uku da miliyan ɗari da ashirin da tsare-tsaren zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu miliyar tara da miliyan ɗari da hamsin da ɗaya da da ina shaidada cewa wannan daftarin kasafin kuɗi ne wanda yanzu haka ake tattaunawa a kansa tsakanin ma'aikatar ministan cikin gida da wakilin gwamnati mai kula da zaɓe da ke cikin hukumar zaɓe. A yau da Sani ne shugaban kasa Isu Muhammadu a hukumce saka usul ɗin soma ayyukan ginin otal ɗin sabke shugabannin ƙasashe mai suna Radisson Blue a nan Yame. Bisa tsohon balbalin da harabar gidan duwan ta zamana ne kamfanin Turk Summa zai gina shi. Ana gina shi ne kuma albarkacin taron ƙungiyar ƙasashen Afirka aji na 33 da zai gudana a nan Yame shekara ta 2019. Ga bayanin da Minista Ahmed Boto ya yi da Musa Hassan ya karɓo muna daga kafar talabijin labari. Ginin wannan katafaren otel masaukin shugabannin kasashe a nan Yamai yana daga cikin cikar gurin da muka saka a gaba na karɓar baƙi. Kuma waɗanda aka baiwa kwangilar sun yi fice a duniya suna da kyakkyawar aniya na ci gaban nahiyar Afirka da kuma fannin yawon bude ido. A Nijar za su gina otel mai tauraro biyar da za ta laƙume kuɗaɗe da suka kai kusan miliyar talatin na sefa wacce ta rushe ɗakuna da dama da masaukin shugabanni da na sarakuna da wajen cin abinci da mashaya da kuma manya-manyan ɗakunan taro uku. Akwai wajen da aka keɓe na ajiye mota da suka kai ɗari. Da ma wani katafaren wajen wanka inda kuma mutane ɗari biyar ne za su samu aikin yi na dindindin. 500 emplois permanents. a gaida mutari Muhammadu. A birnin Difa ana ci gaba da shari'ar mutanen da ake zargi da kasancewa 'yan Boko Haram ne, shari'ar da aka soma ranar uku ga watan Juli. A yau jama'a rana ta hudu da wannan shari'a su goma sha ɗaya za su gabata ɗaya ɗaya gaban koti adadin ƙarshen wato wanda ke jerin mutane 42 da ake zargi da aiwata ta'addanci jiya alhamis mutum goma sha hudu aka wa shari'a a cikinsu biyar aka ɗarme aka salami tara a jimilce mutum 31 cikin 42 aka wa shari'a a cikin sa'o'i 72 tsakanin talata da alhamis a cikin mutanen nan 31 21 aka wanke ga duk wani zargi kuma aka sallame su inda wato kuma aka ɗarme goma da da za su wato cika zaman gidan yari har zuwa ƙarshen hukuncin da aka aza musu. Mata zababbu na yankunan Nijar sun gudanar da taron su na lokaci zuwa lokaci aji na biyu a birnin Maraɗi, Tsawon kwanaki biyu za su wato mayar da hankali ne bisa ga maganar halartar mata akan al'amuran siyasa a fuskar ɗaukar mataki a harabobin hukuma da na ƙungiyoyi. Ga rahoton da wakilinmu Muhammad Mamman ya aiko mana, Asumani Shina ina aka yi wannan taro kuma mu ya ƙumsa. A cibiyar godiya, cibiyar da aka keɓewa mata musamman ne babban zaman taro karo na biyu na ƙungiyar Refelon ta mata zababbu a yankunan Nijar ke gudana. Shugabar wannan ƙungiya ta bayyana cewa zaben garin Maraɗi domin karɓar wannan zaman taro abu ne mai muhimmanci. Le Refelon Ƙungiyar refelon ganin yadda aka girka ta tana iya kawo mata da suke iya ajiye takara su ci zaɓe kuma su jagoranci ma'aikatun magajin nan gari. Mata koyaushe suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen ci gaba saboda sun san sarai matsalar da ƙauyuka suke fuskanta da kuma abin da yake iya zama mai amfani ga gunduma. Shugaban ƙungiyar ta reshen maraɗi sa'ajin juna ta bayyana cewa duk da ƙoƙarin da mata suka yi domin shiga harkokin siyasa akwai sauran aiki da yawa a gaba. Duka da yake an baiwa mata su amma ana iya yi fiye da haka. Abin zai ba ku mamaki idan na ce muku uku cikin arba'in da bakwai na jihar Maradi ba su da ko mace ɗaya a cikin mashawarta na gunduma, kamar jiratawa sarki, yamma da kuma gangara. A ƙarshen wannan taro na kwanaki biyu, mata zababbu na yankunan Nijar na fatan cimma shawarwari masu muhimmanci sosai. Bari mu isa arewacin ƙasa gudunmuwar samar da tsarin karɓar diya a karkara da cikin ƙasa tare da ɗaukar lissahin jinsi a ƙasar Nijar, ma'udin muhawarar da aka gudanar kenan a Agades wanda rukunin ƙungiyoyi na Rotap suka yi bisa wani tallafi na ƙungiyar Oxfam. Wane guri ake buƙatar cimma wakilinmu Anise Karim ya aiko mana rahoto a kai, Asmanu Shina, fasara mu ji. A a zahiri a cikin dukkan gwamnatin niger ofishin ministoci uku ne ke kula da inganta sha'anin jinsi. Su ne ofishin ministan al'umma, ofishin ministan ilimi da ofishin ministan kiwon lafiya. Kuma a jimirce, kudaden da aka keɓe wa sha'anin jinsi a ofishin ministocin uku bai kai kashi ɗaya cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasa ba a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. Akwai doka a game da kyautata jinsi. Ƙasar niger ta amince da jinin ƙasa da ƙasa da dama a game da jinsi. Manufar mu ita ce ganin gwamnati ta cika alƙawulan da ta ɗauka a game da harkar jinsi musamman dokar da ta baiwa mata kaso na naɗin naɗen mukamai inda aka nuna cewa ya kamata a baiwa mata kashi goma sha biyar cikin ɗari amma idan kuka duba a cikin gwamnati sun kai mutum arba'in mata nawa ke ciki kenan wannan rashin mutunta dokar kaso na mata abu ne da ake gani a zahiri. A lokacin harin kunar bakin wake da aka kaiwa babbar harabar rukunin sojojin Jason Sahel a garin Savare ranar 29 ga watan Juni, Kiridam kafar bada labarin shimfiɗar yankunan da ke amfani da yaren Faransa wato da ke girke a ƙasar Mauritaniya ta bayyana cewar majoyi da dama sun bayyana cewa wanda suka yi ta'addancin sun baro wasiƙa mai ɗarmin salo zuwa ga ƙasar Mauritaniya a faɗar Kiridam da ta fasara wasiƙar mai rubutun Larabci maharan sun cire wato tutotin kasashen mamba na G5 Sahel ɗin har wata hadda wada ke harabar jagoran rukunin tutar ƙasar Mauritaniya kaɗai suka bari da ke cigaba da kasancewa a wurin Kridam ta ci gaba da cewar Alka'ida ta tunasar da ƙasar Mauritaniya da za ta tsira idan wato tabbar shiga cikin wato rukunin kai harin da ake mata kenan idan Nokchak ta tsunduma ga fafutukar tare da Jason Sahel za ta ɗanɗana kudatta kamar sauran ƙasashen rukunin na Jason Sahel. Hafsan hafsojin sojawan Jason Sahel da shida mataimakinsa an kakkaɓe su daga mukamin su kamar yadda muka samu labarin ta kafar labarin muryar Amurka Vowa da aka kama ta yau da sai a nan yame musgunawar da sojojin Mali suka aikata ga 'yan farar hula da harin da aka kaiwa babbar harabar rukunin Jason Sahel satin da ya shuɗe a garin Savare su ne dalilan soke mukamman general ɗin asalin ƙasar Mali da mai bi masa kanal na ƙasar Burkina wani hafsan soja na ƙasar Chadi aka naɗa sabon jagoran rukunin Jason Sahel a jaddadawar bayanin muryar Amurka Buwa a cewarta a yayin shawarar shugabannin kasashe mamba na g Sahel wanda aka yi babban taro na kungiyoyin na kungiyar ta kasashen Afirka da ya gudana birnin Nokchok Lahadi da Litinin. Wata tawagar UNESCO mai bin sau da kafa da bada shawari bisa ga hilayen tarihi na Agades, tawagar da ta kumshi shahararrun masana biyu ta kai rangadi garin Agades 27 zuwa 30 ga watan Juni 2018. Dama ce wadda za ta baiwa masu kula da wurin su gabatar da bukatunsu. Komi manufar wannan rangadi wakilinmu Musa Mamman ya firanta da Ali Salifu mai kula da hilin a Agades, Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Idan kuka duba a yau cikin tsohon birni kashi 98 cikin ɗari na gidajen suna cikin barazana. Abin da yake kawo matsalar shine da ba a samun ruwa da yawa, amma yanzu saboda muna fuskantar canji yanayi ana samun ruwa sosai. Don haka muka ce ya kamata a yi shiri na fasalin mahalli domin baiwa waɗannan wurare ruwa su wuce daga cikin garin. Kuma ya dace a dafawa al'umma saboda a yau jama'a talakawa ne ba su da ƙarfi. Ya dace a fito da waɗansu dabarori na dafawa jama'a na kula da gidajensu, kuma a nemo taimako wajen masu hannu da shuni. Saboda idan kuka duba al'umma ba su kula da al'adun ba, amma ina tunanin idan UNESCO ta saka baki zuwa ga abokanin hulɗata ana iya tanadin waɗannan wuraren. 'Yan wasar tseren motsa jiki na ƙasar Nijar da ke halartar gasar wasar Sambo na nafiyar Afirka wadda aka kammala 26 ga watan Juni 2018 a birnin Hamamet kasar Tunisia sun dawo gida da galobi da dama ya waje ba a yaba kokarin da suka yi a cewar Metr Alzuma Hamidu babban sakatarin ƙungiyar ta samu ga fasarar bayanin da ya yi wa Tarnan Fudai Ahmed. Mun samu lambar azurfa tare da dan wasanmu Adamu Mummuni da kuma lambar tagulla tare da Kadiri Isaka da aka fi sani da Isaka Isaka saka. A ɓangaren wasar Bici Sambo mun samu lambar azurfa da lambar zinare. Kun san mun tafi da 'yan wasa uku ne kaɗai. Ya kuke gani idan aka ce mun tafi da 'yan wasa da dama ne kamar Cameroon, Morocco, Tunisia da dai sauransu da suke da hannu da shuni. Shin ko wannan ƙungiyar taku tana samun tallafin hukumomi da suke kula da sha'anin motsa jiki? Eh to ina nadamar sanar da ku cewa duka kwamfalolin halin da muka halarta na duniya ba mu samu wani tallafi ba daga gwamnati. Yanzu kuma mu shiga shirin na musamman, wato taimako wanda sai sayar ta bayar a al'umma game da gudun hijira da suka yi kan fitinar boko haram wato babban jagoran na wannan kungiya lucas petridis ya yi wani bayani a kai a yayin ba da labari sai mu saurara La situation humanitaire entre 2014 et 2018 a changé énormément dans le pays. garuruwansu da gidajensu kan tilas ko daga wannan bangare na iyaka ko kuma daga wancan wato 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suka bar mazauninsu a cikin ƙasa sai kuma mazauna jihar difa waɗanda cikin tausayi suka tarbi dubannin jama'a bayan faruwar rikici a watan Fabrairu na dubu goma sha biyar Ƙungiyar Kurwa ruji na ƙoƙarin ba da kariya da kuma taimakon da ya waje ga dukkan waɗannan al'ummomi. Mun ba da gudunmawa a fannin tattalin arziki da kuma abinci wannan shiri na kai tsaye ne ya kuma shafi iyalai dubu tamanin tsawon lokaci tun lokacin faruwar rikici har zuwa yau muna da wasu iyalai da dama da ke karuwa da taimako ta hanyar noma da kiwo domin samun abubuwan da za su amfani da su su rayu sannan kuma su taimaki iyali akwai irin waɗannan mutane a agadas a arewacin tawa tilibiri da difa wato dubun dubatar iyalai misali mutane dubu uku da ɗari shida ke karuwa da kayayyakin noman garake muna kula da lafiyar dabbobi a cikin iyalai dubu tamanin da biyar mun kuma taimakawa kusan mutum dubu ɗari da talatin wajen samun ruwan sha. Akwai 'yan matsaloli da suka danganci tsaro. Akwai wasu wurare a cikin ƙasar inda tsaro bai tabbata ba. Ba mu da tabbaci na tsaro da ke ba mu damar aiki misali a yankunan da ke da iyaka da ƙasar Mali da Burkina Faso. Akwai kuma wasu yankuna na jihar Difa kamar tsibirai na kogin Chadi wanda ya zama wuri na soja an haramta zuwa can. Sha'anin kaiwa ga al'ummomi marasa galihu sosai batu ne da muke tattaunawa da hukumomi na farar hula da na soja. bayan haka akwai wasu matsaloli da suka danganci raunin gwamnati a wasu fannoni kamar na kiwon lafiya irin waɗannan matsaloli suna da dama a yankuna na nesa kamar difa da tilibiri muna aiki tare da hukumomi domin ganin waɗannan al'ummomi sun fita daga cikin wannan matsala ƙarshen labarin da harshen hausa kenan sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya